barkamu da saduwa ya ɗan uwa a wannan yini mai albarka yinin juma'a goma sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da hudu da arba'in da bakwai bayan hijira wadda ta dace da ranar biyar ne ko shidda ga watan uku na shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan masallaci na tunawa da marigayi tsohon firaministan najeriya abubakar tafawa balewa allah ya zabarta masa kuma a lokacin da muka saba gabatar da karatu na alkur'ani mai girma da tafsirinsa ko kuma tambayoyi idan an samu wannan satin ma za ku yi haƙuri ba za mu amsa tambayoyi ba saboda akwai karatu a gaban mu da yawa saboda haka yau ma za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a karatun jiya suratul isra mun yi karatu zuwa aya ta saba'in da bakwai ko za mu karanta aya ta saba'in da takwas insha Allah Allah ya mana muwafaka mu karanta a daidai mu fahimci daidai din kuma mu yi aiki da daidai alarama yazid akimis salam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا Ubangijinmu mai girma da ɗaukaka ya ce a cikin wannan aya ka tsai da sallah a lokacin karkatawar rana daga tsakiya wanda wannan lokacin zai kai ka har zuwa lokacin dare ila kasafin laili har zuwa lokacin duhun dare wa ƙur'an alfajir kuma ka tsaye da sallar asuba inda ƙur'an alfajiri haƙiƙa sallar asuba kana mashhuda ta kasance sallah ce da ake halartar ta da Allah ce aqimus sala umarni ne da Allah ya saba yi a cikin alkur'ani akan a tsayi da sallah a cikin duk qur'ani babu inda Allah ya ce a yi sallah sai dai ya ce a tsayar da sallah wa iqamatus salati hiya adabuha مع شروطها wa في fi abin da ake nufi da tsaye da sallah shine a yi ta akan tsari ba kawai a yi ba yin ta akan tsari shine a yi tare da tabbatar da kula da sharuɗanta kuma akan rukunanta sannan a yi ta a cikin lokacinta wannan shine ake nufi iqamus sala kuma ɗaya ne daga cikin rukunai waɗanda a kansu aka gina musulunci waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kansu buniyar islamu alakam an gina musulunci a kan waɗansu ginshiƙan abubuwa ne guda biyar waɗanda su suke rike da musuluncin kowane guda ɗaya idan ya rushe to zai iya rusa musuluncin gaba ɗaya musulunci yana iya ruftowa idan babu ɗaya daga ciki na farko shine shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah na biyu kuma shine tsayar da sallah don haka da yace iqamis salah tsayi da sallah kuma lokacin da jibrilu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene musulunci sai ya faɗi abubuwa guda biyar yace su ne musulunci daga cikin su yace ce mutuqimas salah ka tsayi da sallah shi yasa Allah anan yake karfafa wannan umarnin da cewa ka tsayi da sallah kuma sai ce liduluki sham wannan lamun din ana kiranta lamun lamun da ke tabbatar da lokaci liduluki sham ay li waqti duluki sham wa duluku shamsi huwa zawaluha ka tsayi da sallah a lokacin da rana take karkata daga tsakiyar sama kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce liyaunin fasil kaga wannan lamun ɗin da ma'ana fi yaunin fasil a ranar inda ma yi a kiruhun liyaunin tashka su fi hin abu sa duwannan lamun ɗin ana nufi lamun ɗin lokaci irinsa ne Allah ya ce nan aqimus salata liduluki shams ka tsaye da Allah a lokacin da rana take karkata daga tsakiyarta wannan Dulukushan shan daga rana ta karkata daga tsakiya ya zuwa lokacin sallar a kenan mutum da ya ce ila ghatakin layin sai ya kawo harfu algaya. ya nuna cewa daga wannan lokacin har zuwa dare aka ambaci lokaci guda to ya nufin yana nufin sallar azhar tare da sallar la'asar inda ita ma tana tsakanin ba'da zawali sham ila ghasaqil layl tun daga lokacin da rana ta goce har zuwa da za a kai daren nan to ai salloli biyu ne a tsakani don haka sallar azahar da sallar la'asar duk sun shiga cikin lidulu sham na ce ila gasakin lai sannan ka yi sallah kuma zuwa lokacin da dare ya yi duhu dare kuma yana farawa ne daga maghribu sham daga lokacin da rana ta faɗi aka daina ganinta bahaushe ne ke ce rana ta faɗi ba faɗuwa take yi ba an juya ne aka zo daidai inda yanzu wani abu ya tare mu ba za mu ganta ba shi yasa a harshen fikihun musulunci ake ce gurubu sham an gane ko maghibu sham shine ku daina ganinta zaka daga lokacin da ta ɓace ka daina ganinta daga lokacin kuma wata sallar daban ta fara ita ce sallar magariba har zuwa ghasaqil layl bi ma'ana ila zalamin layl ko ila waqti zalamin layl zuwa lokacin da dare zai kai ƙarshe wajen duhunsa shine tsakiyarsa kaga nan kuma akwai sallar magariba daga farkon duhun dare zuwa isha daga an ƙara shiga cikin duhu wannan lokacin yana tafiya har zuwa cikin tsananin duhun dare wannan duka lokaci ne na sallar magariba da isha'i sai Allah ce wa al-fajr kuma ka tsayi da sallah a lokacin wato ka tsai da sallar asuba bi mana aqim salatal fajr kamar yadda yace aqim salata a can sai zama wannan ma wa qur'an al fajr sai zama shi ma mansubun ne badal ne na wannan aqim as-salata sai ce wa qur'an al fajr al qur'an al fajr ana nufi salatul fajr an kira sallah da sunan al qur'ani saboda kowace sallah sai da qur'ani ake yin ta la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an kuma wala qad atainaka sab'an min al masani wal qur'an zaka shine al qur'ani shine kuma ma farkon qur'ani to shi aka kira sallah da sunan qur'ani kuma an kira ta qur'ani saboda ita ce sallar da aka fi yawan tsawaita karatun qur'ani a cikin ta a tsakankanin sallolin farilla guda biyar wa ƙur'an alfajir alfajir shine lokacin da yake zuwa bayan alfijir ya bayyana alfijir kuma shine hasken da ke nuna alamar rana ta faro za ta fito to ɗan hasken da ake fara gani da take nuna alamar cewa tana kan hanya to shine ake kiransa alfajir daga lokacin da aka fara ganin wannan hasken to ya sai lokacin da za a yi sallar asuba ana kiranta salatul fajr ana kiranta salatul subah da alfajr da asubah duka ma'anarsa wannan hasken inna qur'an alfajr haƙiƙa sallar asuba kana mashhuda ta kasance sallah da ake yawan halartarta da ake mata taro mai yawa ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn amr ibn al'a manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ikun da suka yi aikin dare da mala'ikun da za su yi duty na rana suna haɗuwa dukkansu su samu sallar asuba su mala'ikun da za su yi duty na rana za su iso on time sai su zo kaf da lokacin sallan asuba mala'ikun da suka gama aiki kuma ba za su watse ba sai su tsaya duka sai a haɗu da waɗannan sai a yi asuba tare da su kafin su yi handin oba waɗannan su tafi waɗannan su karɓi aiki to tun da ita ce kaɗai sallar da ake haɗuwa duka tare a yi shi yasa Allah ya ce inna qur'an al-fajr kana mashhuda hakika sallar asuba tana da muhimmancin da mala'iku ma dukkan su waɗanda suke aiki da za su fara da waɗanda suke aiki da suka gama an ana haɗuwa a yi sallah ba tare da su kai ma a yi tare da kai inna qur'an al-fajr kana mashhuda wannan aya da muka ji fassara ta ita ce ayar da take nuna kamar ƙarin bayani akan abin da muka ɗauko tun farkon wannan sura idan ba ku manta ba a karatun bara a farkon wannan sura mun yi bayani akan goron gayyata da Allah ya aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya tafi sama kuma har Allah ya bashi sallah to a cikin wannan surar inda mun ɗauko magana akan abin da ya takunsa na hukunce-hukunce dama ana da bukatar sanin to yaya lokutan sallar da aka bashin ya zo da ita ya lokutan su yake to an zo wurin wannan ayar ɗaya ce daga cikin ayoyi a cikin alƙur'ani da suke nuna rabe-raben lokacin sallah waɗansu ayoyin da suke da irin wannan sun haɗa da ayar cikin suratu hud wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minan al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lil ka kai da sallah farafayin nahar a gefe biyu na ɓangaren wuni gefen farko na ɓangaren farko shine bayan alfijir ya keto tun shine farkon wuni yake farawa sallar asuba kenan a tarafu sani ɓangare na biyu shi kuma bayan rana ta yi tsakiya kuma akwai sallar azahar akwai sallar la'asar kaga an samu tsarafayin nahar wa zulafan min al-layl da kuma lokaci na cikin dare wannan kuma ka samu sallar magriba da isha tunda dukan su sai bayan rana ta faɗi dare ya fara ake yin su to an samu salloli guda biyar kenan kamar yadda kuma a cikin suratul rum fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lakul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina ita ma take bayani akan bambance-bambancen lokutan sallah guda biyar din nan Allah yake tsarki ya tabbata ga Allah hina tumsuna yayin da kuke yammaci wa hina tusbihuna da yayin da kuke wayewar gari yammaci a ƙarshen kurewar yamma shine a ce lokacin rana ta faɗi a yanzu ƙarshen yamma kenan daga rana ta faɗi ko akwai sallar magariba akwai sallar isha'i wa hina tusbihun da kuma bayan kun wayi gari akwai sallar asuba sai can gaba Allah ya ce wa ashiyan da sallar da ake yin ta da marece ita ce sallar la'azar. wa hina tumhirun da lokacin da ake cikin zafin rana shine sallar azhar kaga nan ma an samu salloli guda biyar kamar yadda waɗansu suke karawa da ayar cikin suratul insan Allah madaukakin sarki yace ce wasabbihu laylan tawila wa al-layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila kafin ta tukunna wadhkur isma rabbika bukratan wa asila ka ambaci ubangijinka ta hanyar yin sallah bukratan kayi da sassafe sallar asuba wa asila da kuma sallolin da ake yin su na yamma wanda yamma kuma tana farawa ne daga bayan da rana ta karkace kaga akwai sallar azhar da la'asar wa min al-layl sai kuma sallolin cikin dare su ne magariba da isha waɗannan duka suna nuna maka lokaci amma sai dai sun yi bayani akan lokaci ne a dunkule shi ko Allah madaukakin sarki ya dora amanar bayanin duk abin da ya zo a dunkule cikin alkur'ani ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani wa al'umma mai Allah yake nufi da liduluki shamsi ila ga sakin laili wa ƙur'an alfajiri inda ƙur'an alfajiri kana mashuda sai Allah ce da shi litubayyana linnasi ma nuzila ilaihi sai aka ɗora maka amanar yin bayani wa mutane abin da aka saukar musu mu kuma mun shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauke wannan amana da Allah ya dora masa babu wani da ke nasabta kansa da musulunci da yake tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sauke wannan amana ba sai dai yan tafi ne yan tsalaka su ne waɗanda suke gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai wani bayani ba kawai zuwa ya mika mana Qur'ani sai ya tafi abinta sai aka bar musu su kuma yi su mana bayani wato in ba a ce a yi bayani ba mutum zai zo ya zauna shi ana haska shi yana ta bayani amma ya hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tilka idan qismatun biza Allah ya raba mu da wahamin shaidan to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike wannan amana kuma ya isar daga cikin isarwa shine yayi bayani a akan me ake nufi da liluki shamsi saboda in aka barka haka kawai duk iya larabcinka da duk zaƙin mazallakar bakinka ba za ka taɓa iya fito ba fili a ji sallar azahar ta fito a nan sallar la'asar ta fito a nan sallar magariba ta fito sallar isha ta fito ba in dai za ka bi ta daidai zahirin wannan ne sai dai ka yi sallah guda uku kaɗai waɗanda su ma ba ka sanya ya daidai lokacin za ka yi ba don Allah ce liduluki shamsi ya ce ila fasakin laili kaga ba maganar sallar la'asar a cikin nan sannan da ya ce fasakun laili shi ma zai zama sallah kwaya ɗaya ce a nan wa ƙur'an alfajir shi ma kaga karatun ƙur'ani za ka yi inda in ka ce ƙur'an a nan sallah ce sai ka kama da dalili da ya tsaye ya zama sallah ce asuba ya yi sai ka fara tilawan ƙur'ani kawai sai ka jira sai rana ta yi nan kuma sai ka tashi sai ka yi sallah liduluki shams daga ran kuma ba za ka sake yin sallah ba sai ila ga sakin laili an samu sallah biyu da tilawa ɗaya Allah ya tsare mu أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر Inna قرآن الفجر كان مشهودا wannan ayar za ta zama ita ce darasinmu na yau saboda akwai matsaloli da yawa na fikihu da ya kamata mu yi bayanin su duk da cewa a cikin suratul suratu hud wa akimi salata tsarafayin nahar mun yi bayani akan maganar wato Aukatus salah kuma musamman matsalar aljam'u bainas salatai hada sallah guda biyu a lokaci guda to amma akwai bukatar a sake maimaitawa duk lokacin da Allah ya maimaita da Allah ya ce salah muna fahimta anan cewa da Allah ya ce a tsaye da sallah kuma sai ya faɗi lokaci mafi girman farillan sallah duka shi ne as-salatu fi a yi sallah a lokaci sallah tana da farillai tana da rukunai tana da sharuɗa tana da asbab mafi girma daga ciki shine ayi akan lokaci shi yasa Allah maɗaukacin sarki yace fa idza kuma antum fa aqimus salah inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta in dai kuna cikin zaman lafiya to a yi sallah hakika sallah ta kasance abin da aka ajewa lokaci ne ga muminai shi yasa aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdullah ibn Mas'ud ya tambaye shi yace wani aiki ne yafi girma a wurin Allah sai yace da shi yin sallah akan lokaci ma'anar ta shine karka bari lokacin sallah ya fita baka yi sallah ba kar ka yi wasa da sallah har lokacin ta ya fita baka yi ba inda Allah ya ce akimi salata li ay inda idan mutum ya bar sallah bai yi ta ba har lokacin da Allah ya faɗa ɗin nan ya wuce menene hukuncinsa malamai sun kasu kashi uku waɗansu malamai suka ce idan mutum ya bar sallah har lokacin ta ya fita da gangan bai yi ba to ya kafirta ya fita a musulunci ko sallah ɗaya ce a ce yau dinnan Allah ya kiyaye sai mutum ya ƙiyin sallah a zahar kuma musulmi ne ya ƙiyin sallah la'asar kuma musulmi ne sai da rana ta fati ko kuma ya tashi da asuba sai fara waɗansu harkokinsa ya ƙi yi sallah yana da tunanin ta ya yi fa amma amma ya ƙi karfe shida karfe bakwai har rana ta fito su rana tana fitowa shi kuma ya fita a musulunci wannan ita ce masabar zahiriya da waɗansu daga cikin malamai da suke ganin cewa faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al'ahdu alladhi bainana wa bainahum faman taraka hafakar kafar alkawarin da ya raba tsakaninmu da kafirai shine sallah wanda ya barta ya kafirta sai suka ce me barinta ai shine zama baka yi ba har lokaci ya fita haka su a wurin su ba wai in ka barka gaba ɗaya rayuwarka ba domin duk wanda ya barta a gaba ɗaya rayuwarsa ai akwai ran da ya fara ranar da ya fara kuma ya fara ne da ya bar lokaci ya fita haka daga lokacin ne ka kafirta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce sai ka barta zuwa yaushe ba in ka barta na yau ma har lokacin ce ya fita fakar kafara ka kafirta masabar jumhurin malamai shi ne bai kafurta ba amma ya zama fasiki kuma mafi munin fasiki wanda shi ma bisa ga ayoyin alkur'ani dan wuta ne ko dai ya zama wanda baya sallah kwata-kwata dan wuta ne Allah ya ce ko kuma ya zama wanda yana yin sallah amma kuma sai ya hada guda biyu ko uku lokacin sai fita kafin yayi ko kuma ya zama wanda yana yin sallah amma yana zaben wasu yayi wasu kuma ba zai yi ba dukkan su ɗan wuta ne kamar yadda Allah ya faɗa waɗanda ba sa yin sallah kwata-kwata a kansu ne Allah maɗaukakin sarki ya ce mala'iku za su ce ma salaka kun fi safar qalu lam nakum minal musalli. me yasa kuka shiga wuta sai suka ce saboda ba ma sallah haka wanda baya sallah an sakar mai sakar kuma wuta ce na biyu su ne waɗanda suke yin sallah amma za su tauye wata sai su yi wata sai rika tsallakewa Sallah da mutane suke ganin sa zai yi sauran kuma ya je harkokinsa sai ta wuce kuma ba zai zo ya sake ta ba waɗannan ma Allah ya ce ƴan wuta ne fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya shi na uku sune waɗanda ba za su bar ko ɗaya ta tsallake ba amma ba za su riƙa yi a kan lokaci ba sai sun rafkana wannan ta wuce kafin daga baya a zo a yi ta sallah asuba sai karfe takwas ko tara sai ya gama baccinsa ya tashi ya yi wankansa sai ya yi ta zabdab sai ya fita sauran salloli sai ya ga lokacin da ga dama kafin ya yi ba lokacin da Allah ya sa lokaci ba to su ma wannan Allah ya ce ɗan wuta ne fa musalli, lil musallin na hun ma'an salatihim sahun to wannan duka malamai suka ce fasiki ne ɗan wuta amma ba za a ce ya kafirta ba Matuƙar. za a samu cewa yakan yin ko da lokaci ya fita in baya yi kwata-kwata ne to wannan ne aka samu jumhuri suka ce lalle ya kafarta ba wai daga lokacin da ya daina kwaya ɗaya ya barta ta fita ba to sai kuma suka sake saɓani cewa to idan mutum bai yi ba a wannan lokacin da Allah ya faɗa mai hukuncinsa shin zai zo ya yi ko kuma a'a ba zai zo ya yi ba ta riga ta wuce kenan wannan mutum ya kasu kashi biyu wanda bai yi ba saboda yana da uzuri da wanda bai yi ba bai da uzuri wanda ya bari saboda yana da uzuri kamar a ce mantuwa ya yi bai tuna ba wani aiki ne ya riƙe shi ya shagaltar da shi bai samu dama ya yi ba ana iya samun irin wannan mutum yana hold up mai tsanani a irin garuruwan da ake da tsananin falto ya fito zai je aiki da sassafe sai fito kafin lokacin sallah asuba da isa yi sallah lokacin ba yana cikin tafiya kuma yana so ya isa inda zai yi sallah sai ku ya rike shi shi ba zai iya fita ya yi sallah ba saboda yana tsakiyar hanya ga mutane a gaba da bayansa sannan kuma ba zai iya tsayawa ba kuma sallah ba za ta yi ba a irin wannan yanayin mutum zai yi sallah ne a duk damar da ya samu kare bari lokaci ya fita yana cikin tafiya kawai zai ne ya yi sallah a haka damar da ta samu to amma shi sai bai bai yana cewa ina jira zan je in yi zan je in yi har ya zama da lokacin ya zo ya wuce su shine malamai suke cewa irin waɗannan suna da uzurin da za su iya ramawa waɗansu malamai suka ce dole sai mutum ya rama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dinullahi ahqqu an yuqda bashin Allah shi fi cancanta ka biya sama da ma bashin mutane waɗansu malamai suka ce a'a sallah mutum ba zai biya ba in dai ba yana da uzuri ya bari ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada lasisin rama sallah ne ga wanda yayi bacci da wanda ya manta man nama an salatin qawlati yaha falyusalliha idza duk wanda ya manta sallah ko kuma ya bacci bai samu ya yi ba to idan ya farka ko idan ya tuna sai ya yi ya ka fara salaha illa zalik abin da ya fi shine kawai kai sallah kuma abin da ya fi maka shine kar ma ka bari malamai suna tattaunawa akan ka cewa an yadda kai sallan ko ba a yadda ba ko kai kayi banza kawai kai sallah yana ɗaya daga cikin mafi munin abinda mutum musulmi zai aikata shine a ce baya sallah yana daga cikin abin da zai ci komi rikita maka lissafi da zai sa a saka wanda probation shin kai musulmi ne ko kai ne? ana ta musu a kanka shine kawai a ce baka sallah kuma ya kai musulmi nan malamai suna da tattaunawa mai yawa a kanka kuma an fara debate nan tun shekaru zamanin sahabbai har yanzu ba a daina ba cewa wanda baya sallah musulmi ne kan ko arne ne by identity sunanka musulmi amma in reality ta yi sunanka arne ne saboda kawai baka sallah karkai wasa da wannan Allah ta gaba ita ce Allah madaukakin sarki ya ce ka tsaye da sallah a waɗannan lokutan ya waɗannan lokuta suke bari ku ji lokutan kowace sallah daga cikin waɗannan salloli guda biyar da muka ambata bisa ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ya tabbata a cikin sahih cikin sahihu muslim wani bako ya zo mutumin kawai ne ya cewa wa annabi sallallahu alaihi wasallam zan koma ka gaya mun lokacin sallah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tsaya kai kwana biyu a wurin mu saboda sallah tana da muhimmancin da ba zan ga maka a theory ba ya kamata ka gani in fact ce da shi ka tsaya shi kenan sai ya zauna sai da aka zo rana tana gotawa daga tsakiya tana tsakiya ta fara gotawa sai a bi sallah sallama ya ce wa bilal tashi fi kira sallah mutumin yana gani sai ya kira sallah bayan dan lokaci kaɗan sai aka shiga a ce rana ɗin nan bayan ta gota sai da ta kai ta take ta kai lokacin da tana da sauran zafinta amma kuma ta fara yin fadi-fadi lokacin da ya ga inuwar da ta fara gotawa din nan ta yi tsayin da har ta kai tsayin shi object din ko kai inuwar taka ta kai ka tsayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rubiyar ta shi ta kira sallah mutumin yana gani sai ya kira sallah dan jim kaɗan sai aka shiga sallah da aka zo rana tana faduwa aka daina ganin rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira sallah jim kadan aka shiga sallah yana gani yana gani yana gani rana bayan ta faɗi akwai ɗan haske jaja da yake binta to yana duba ana observing sai da aka daina ganin wannan jaja ɗin ya zama da saura duhu kawai an daina ganin wannan jan sauran hasken rana bayan ta faɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bilal tashi kira sallah sai bilal ya kira sallah sai aka yi sallar isha'i ana nan ana nan asuba alfijir hasken alfijir yana bayyana na gaskiyan nan wanda na tsakar dare akwai wanda yake fitowa wajejen karfe biyu na dare ko uku wanda yake tsakiyar sama akwai kuma wanda yake fitowa daga inda rana za ta fito hasken da yake nuna alamar rana tana zuwa wannan shine alfijir wancan na isha jani wannan kuma fari ne to da ya fara gani yana bayyana sai ce tashi ka kira sallah sai aka kira sallah asuba sai aka sallah asuba an kwana nawa sai yake yake da aka zo kwana na biyu da aka zo a zahar za a kira sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a jinkirta a jinjira aka kira sallah sai ya kai shiga sallar sai da wuri ya ɗanyi sanyi misali a ce rana tana tsakiyar karfe sha biyu ta gota zuwa sha biyu da rabi sai aka kira sallah aka yi karfe ɗaya misali ba a yi sallah ba aka yi karfe biyu ba a yi sallah ba misali sai biyu da rabi lokacin rana ta daina wannan tsananin zafin sai ce a yi sallah ya ce daidai lokacin da aka yi sai aka kira sallah sallah bai jinkirta sai bai shiga sallah ba ranar lokacin da ake la'asar ba za ka iya cika ido da ita ba amma sai da ya barta ta sauka ta kai yammacin yadda za ka iya cika ido da ita saboda zafinta da tsananin brightness ɗinta ya yi rauni an doshi za a tafi kusa da faduwar rana kenan a ce an kira sallah karfe hudu ko uku da rabi sai aka kai karfe biyar sai da kai misali biyar da rabi sai ce a tada sallah sai a yi sallar la'asar Na aka zo sallar magariba aka kira ta sai dan jinkirta ka dan ba da yawa ba sai aka tada sallah Na aka zo sallar isha'i aka kira sai bai shiga ba misali a ce an kira ta karfe takwas karfe tara ba a shiga ba sai karfe goma misali sai ce a shiga sallah lokacin sulusin dare na farko ya tsare. da aka zo sallah asuba aka kira sallah sai jinkirta ta har sai da ya zama wuri ya ɗan fara ɗan haske kaɗan ta yadda za ka iya gane na kusa da kai idan farko farkon asuba ne in ka kalli mutum za ga alaman duhu duhunsa amma in dai ba a kone haske daban ba ba za ka iya ganin fuskar ka gane shi ba in ba dama akwai sanayya tun a baya ba to amma daga baya sai aka kai yadda tana da ɗan hasken da za ka iya gane fuskar mutum amma rana ba ta fito ba sai aka yi sallah asuba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina ne tambayar nan ce gani nan sai ce tsakanin lokacin jiya da lokacin yau ka auna tsakanin shine lokacin sallah wannan shine malaman fiqh suka kira shi da al-waqtul muhtar lokacin sallah da aka zaba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka dama yace tsakanin na jiya da na yau ka zaba doka wanda ya shiga sallar azhar karfe 12 da rabi idan dai har rana ta gota yayi daidai wanda ya bari ya shiga karfe 1 yayi daidai wanda ya kai karfe 1 da rabi yayi daidai wanda ya kai karfe 2 ma yayi daidai kuna fahimta wanda ya shiga sallar la'asar karfe hudu saurafata da aka kira sai suka shiga a lokacin idan lokacin ya yi ko hudu sun yi daidai wanda suka kai karfe hudu da rabi sun yi daidai wanda suka kai karfe biyar ma sun yi daidai lokacin sallar magariba daga kan ɗan tsakanin lokacin ta nan waɗanda suka shiga idan ƙarfe shida da rabi take shiga ko bakwai sai suka shiga sun yi daidai in sun ƙara minti talatin kafin suka shiga sun yi daidai waɗanda aka kira sallar isha'i ƙarfe takwas sai suka shige ta ƙarfe takwas ɗin ko da ɗan wani abu sun yi daidai wanda suka yi ƙarfe tara sun yi daidai wanda suka yi isha ƙarfe goma sun yi daidai waɗanda aka kira sallar asuba ƙarfe biyar daidai misali ko ƙarfe biyar da rabi sai suka shiga ɗan lokacin kaɗan bayan nan sun yi daidai wanda suka kai ƙarfe shida sun yi daidai wanda suka kai shida da rabi sun yi daidai idan sai ƙarfe bakwai kafin rana ta fito kuna fahimta to wannan lokacin na farkon nan da aka faɗa shi ne alwakful muhtar wanda dukkan malaman fikihu sun yi ittifaki kan cewa duk wanda ya sallah a tsakanin wannan lokacin bai laifi ba kuma lokaci ne na mustahabbi kuna fahimta da kyau amma daga lokacin da aka faɗa na biyun idan ya wuce to shi kuma lokacin an shiga lokacin makaruhi ba lokacin haramun ba idan sallar isha'i lokacin da yake na mustahabbi a idan lokacin mustahabbi na sallar azhar da muka bada misali daga kan karfe 12:00 zuwa karfe 3:00 misali ko karfe 2 da rabi wannan duka lokacin mustahabbi ne to wanda yayi sallar la'asar karfe 3:00 ko karfe sallar azhar karfe 3:00 ko karfe 4:00 ba haramun bane makaruhi ne kuna fahimta da kyau baka alwaktul muhtar lokacin da aka zaben nan lokacin da aka fito a yi ne amma in ka wuce shi kuma shi ma ya halarta ba haramun bane haka duk masallacin da ba sa yin sallar azhar sai karfe biyu ba laifi suka yi ba duk masallacin da ba sa yin sallar la'asar sai karfe biyar ba laifi suka yi ba amma duk lokacin da ka fara yi to shi ya fi saboda wa'ajintu ilayka rabbi litarda kuma saboda sauke nauyi Allah ya so in yana ya dora maka to lokacin yana yi alal fawd sai ka yi ya zama ka sauke nauyin da Allah ya dora maka amma don ka jinkirta baka yi laifi ba kuna fahimta da kyau idan kana da waɗansu aikace-aikace da suke gabanka ko kuna wani mitin ko ana wani taro sai aka yi kiran sallar azahar karfe ɗaya sai ba ku je kun yi sallah ba ku sai kuka jinkirta sai karfe biyu ko karfe uku ba ku saba ma Allah ba kuma fahimta wannan karatun da kyau shine ma'anan aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl amma waɗanda suka yi karfe ɗaya su kuma sun fi ku saboda su sun yi wa ajiltu ilaika rabbi litarfa kun fahimci bambanci Waka karka tsangwami mutumin da kaga an kira isha su sai ba su shiga isha ba suna ta karatu ana ta darasi a masallaci ko ana wa'azi wani wani irin wa'azi ne har karfe sha ɗaya ba a yi sallah ba sun yi daidai kuna fahimta to a cikin waɗannan lokuta da muka faɗa sun kasu kashi biyu akwai waɗanda an fi so a yi da wuri akwai waɗanda an fi so kar a yi da wuri akwai waɗanda yanayi yakan iya sa a yi da wuri yakan yanayi yana iya sawa a jinkirta kar a yi da wuri waɗanne ne aka fi so a yi da wuri su ne guda uku da sallar azahar a'a guda uku su ne da sallar asubahi da sallar la'asar da sallar magariba zai maimaita sallolin da ake so a yi su da wuri a farkon lokaci da sallar asubahi da sallar la'asar da sallar magriba waɗannan su ake so a yi da wuri sallolin da ake so su kuma sallar da ake so ita kuma a jikin kar a yi da wuri ita ce sallar ishaɗi an gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar asubahi ya yi ta tun da wuri kanin yusalliha bil galas an ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallar la'asar da aka kira kawai sai yayi da wuri an ga sallar magariba an kira sai yayi da wuri amma sallar isha'i wata rana sai ya fitowa da gangan alaihi salatu wassalam aka kira sallah ana zaune ana zaune har wasu ka fara gingedi a masallaci kasan dai an jima'a sun yi nafilan har sun tsaya suna ta gingedi aka sai can bayan sulusi in ka raba dare kashi uku to kashi ɗaya ya ƙare mai fito sai aka yi sallah sai ce hula la ha laula an ashqa alaikum wannan shine lokacin da yafi inda ba don karfi takura muku ba kun gama aiki kun dawo kowa yana so ya koma gida mutum ya zo masallaci yana so yana da uzurin kar a rike shi wannan shi yasa idan aka kira ana iya shiga amma in dai da za ku jinkirta ya zama irin haka to yafi Saka sallar isha ita an fi so kar a yi da wuri. Sai sallar azahar ita kuma ya danganta. Garuruwan da suke da tsananin zafin rana a lokacin bazara ga rana tana da zafi. To abin da aka fi so ya fi dacewa da sunna shine abridu dubi zuhur fa inna shiddatal harri min faihi jahannam in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku riƙa sanyaya sallah zahar ku ɗan fata rana ya kai dan yi sanyi saboda tsananin zafin nan da kuke ji numfashin jahannama ne kar ku takura wa mutane ku sa su dole a lokacin su yi sallah babu tsananin babu cikakkiyar nutsuwa mutum ya yi gumi yana tsakiyar aiki yana so yanzu ya dan huta ne daga baya sai a yi sallah sai ku ce yanzu yanzu a yi sallah a'a ku jinkirta a wuraren da suke da tsananin zafi kenan ba kowa ba to kaga wannan yanayi ne ke iya sawa ko a jinkirta ko a yi da wuri sannan yana daga cikin abin da muke fahimta daga masail na lokaci shine waɗannan lokuta da kaje an faɗa na sallah akwai lokutan da suke zaman kansu akwai lokutan da suke haɗe tare da juna sallolin da a cikin wannan ayar kaje Allah ya haɗa biyu a wuri ɗaya to lokacin su ɗaya ne sallolin da kaje Allah ya ware lokacin ta daban ne bari sake karanta aya aqimis salata liduluki shams ka da sallah a lokacin gotawar rana ila ghasaqil layli zuwa duhun dare wa qur'an al-fajr kuma ka da sallar asuba yanzu da Allah ya zo faɗan sallar da ake da rana sallah nawa Allah ya faɗa daya sai ce ka yi sallah a lokacin da rana ta gota wata sallah ce ake yin ta lokacin da rana ta gota a zahar la'asar ba lokacin da rana ta gota ake yi ba amma Allah sai bai faɗe ta a nan ba sai ce ila ga sakin laili zuwa duhun dare wata sallah ce ake yi da duhun dare isha ce ita magariba ai ba a ga sakin laili ake yi ba ana yin ta ne a awwalul laili sai Allah bai faɗe ta ba a nan a wajen na farkon sai Allah ya fara faɗan ta farkon sai faɗi a zahar sai bai faɗi ta biyun ba amma a wajen magariba da isha sai Allah ya faɗi ta ƙarshen bai faɗi ta farkon ba sai ce wa Ƙur'an alfajiri sai kuma sallar asuba ita kuma sai aka faɗe ta ita kadai wannan ya nuna ashe a zahar da la'asar makwabtan juna ne kuma abokan tafiya ne yi. magariba da isha makotan juna ne kuma suna tafiya tare wannan da aka fara faɗa ta farko aka faɗi zahar ba a faɗi la'asar ba ana nufi a zahar ɗin za ta iya zuwa ta je ta shiga har ta shiga cikin makwabciyar ta la'asar magariba kuma da ba a faɗe ta ba sai aka faɗi isha saboda za ta iya zuwa ta biyo rakiya sai ta iso ‘yar uwarta su haɗu su tafi tare wannan shi yasa malamai suka ce sallar azahar da sallar la'asar lokacinsu yana haɗuwa wuri guda sallar magariba da sallar isha lokacinsu yana haɗuwa wuri guda ta yaya shine sallar azahar idan ta fara za ta kai ne zuwa lokacin da rana komi zai yi inuwar komi da ka ajiye rana take haskawa inuwar za ta kai tsayin shi abin daga nan la'asar ta yi amma tun da Allah ya haɗa su da azahar to la'asar ta yi amma azahar ba ta kare ba da Allah ya fara faɗan azahar sai ce har sai an je dare a shi za a tafi har da azahar ɗin kenan ba ka karfe hudu la'asar ta yi eh amma azahar ba ta kare ba karfe biyar la'asar ne ko to zahar ma ba ta kare ba saboda an haɗo ta tare da la'asar suka taho tare kuna fahimta da kyau karfe shida ai magariba ba ta yi ba ko amma har yanzu la'asar ne to har yanzu tare da azahar ake a wancan kuma da aka faɗi magariba da isha a wuri guda idan hasakun laili ya zo duhun dare ya zo to magariba ma tana nan har yanzu A wasu ci gaba da tafiya sai Allah ce wa al-Fajr har sai an je sallar asuba to ya zama sallar magariba da sallar isha ba za su kare ba sai rana sai alfijir ya keto lokacin sallar asuba idan za ku fahimci wannan abun in muku shi dalla-dalla ga yadda ake gane sallar azahar ta shiga ku riƙe ku nutsu sosai idan rana ta fito daga gabar ta fara tashi sama za ta haska ka sai zama inuwarka kuma za ta kwanta a ƙasa sai ta yi yamma saboda rana tana ta gabar haka ne idan ranar tana ci gaba da tafiya tana hawa sama inuwarka kuma za ta fara raguwa gwargwado yana rana take tasowa idan rana ta zo tsakiya za ta wuce ta yamma inuwarka kuma za ta koma ta ina ta inda da rana ta fito sai su yi canjin hanya to idan rana da ta fito sai ta bi ta tsakiyar kanka galibi ana samun wannan ne a lokacin bazara da lokacin damuna shine rana take tafiya straight a kanka to idan dai rana ta biyo ta kanka ta yadda inuwarka lokacin da rana ta zo tsakiya kaga kana taka inuwarka babu inuwar gaba daya to daga inuwar ta fara fita za ta koma gabas rana kuma za ta koma yamma to daga kaga inuwar ta fita ka daina taka ta to sallar azahar ta yi kuna fahimta ka ci gaba daga kirgawa daga lokacin ka rika gani kai tsayin ka mita nawa ne idan dai har wannan ranar da ta yi ta yamma ta sa inuwarka kuma ta yi tsayin da ya kai tsayin mitocin ka kai lokacin kuma la'asar ta yi kenan to amma ana samun bambanci shine idan lokacin hunturu ne lokacin sanyi shi kuma wannan lokacin rana ba ta bi ta tsakiyar kan mutane tana bi ta gefe ne idan rana tana bi ta gefe ta taso daga gabas inuwarka idan an zo tsakiyar rana zai inuwar inuwarka ta kare gaba ɗaya har ka rika taka ta ka daina ganin inuwar ba zai yi ba tun da ranar tana ta gefe ne kuma wucewa za ta yi ta gefe don haka ba za ta dawo daidai tsakiyar babban lantana a samu inda ka daina ganin inuwarka idan baka mai da hankali a irin nan ba za ka iya kuskure don haka a lokutan da rana take barin wani ragi na inuwa da ba a kasa ba to ba a fara kirgen azahar daga tsakiyar inda ka tsaya sai dai a fara daga inda inuwarka ta kare daga raguwa sai ya zama ta fara karuwa daga lokacin wannan dan karin da aka samu na ragowar rana da take gefe inuwarka bata karin nan ba shi ake ce da shi zillud zawal wato inuwar da take taimakon wato wato gocewar rana saboda haka daga lokacin da ka fara kirgawa da rana ta fito din nan yanzu ba za ka kirga har ta kare ba sai dai ka kirga daga ina ne inuwa za ta daina raguwa to daga inda ta daina raguwan nan sai ta fara karuwa daga nan ne za ka ja layi ba daga inda kafarka take ba saboda in ka ce daga inda kafarka take ranar ba za ka taɓa sawa inuwa ta dawo ƙarƙashin kafarka ba dama haka zai zama za ka yi sallah a zaha a kuskure tun kafin rana ta gota kuna fahimta don haka sai ka yanka daga nan tana fara karuwa daga can to sai ka ce a zahar ta yi idan ta ci gaba da karuwa daga inda ka ja layi sai ya zama ya kai mitar tsayinka to la'asar ta yi amma ba za ka kirga daga inda kake tsaye ba saboda daga inda kake tsaye akwai ƙarin da dama ba naka ba ne na rana ne wannan shine billun Za zaka shi idan an zo aunawa ana karawa kuna fahimtar wannan to wannan shine za a samu liduluki sham da Allah ya faɗa to daga wannan lokacin idan ka a zahar da la'asar suna tafiya tare ɗin nan to kuma Allah ke ilaka sakin lai har zuwa ƙarshen dare ai har zuwa duhun dare to kana iya a lokutan da aka halatta maka ka haɗa sallah sai ka ɗauki sallar azahar ɗin sai ka kai ta kusa da makwabciyar la'asar sai ka yi su tare a lokaci ɗaya kana da dama kuma ka kai la'asar can ƙarshe inda annabi sallallahu alaihi ya kai ta a rana ta biyun nan tun da ka ɗauko a zahar kana mata rakiya sai ku tafi tare don haka wanda yake halin tafiya ko wanda wata lalura daga cikin uzurori na yau da kullum suka sa zai haɗa sallar a zahar da la'asar yana da dama ɗayan uku ko ya ɗauki a zahar ya ce mu tafi sai ya kama hanya sai ta jira shi yana tafiya la'asar ma ta yi sai ce ba zai yi ba sai ya kai ƙarshen lokacin la'asar ƙarfe biyar da rabi ko ƙarfe shida sai ya tsaya ya yi sallar a zahar da la'asar ya yi daidai kun ji wannan wannan sunan jam'u ta akhir na biyu shine wanda la'asar za ta fara karfe hudu ne azahar kuma ta fara tun sha biyu ko ɗaya sai ya ce azahar ɗin ta biyo shi sai ya je gari kaza lokacin la'asar ta yi sai ya tsaya sai ya yi azahar da la'asar ɗin a daidai farkon lokacin la'asar wannan shine jam'u suri ita ma ta yi sannan akwai kuma jam'u taqdim shine ita la'asar din da aka goya su tare da azahar a cikin lidiluki shamsi to ita mai yasa ba za ta matso ba to nan zai ake kema ki matso sai ta dawo baya sai zama lokacin karfe ɗayan nan da da azahar kaɗai za ka yi sai ka tashi ka tafi sai ka yi la'asar kama, ma shikenan an yafe maka sai ka kama tafiya ba za ka sake tsayawa sallah ba sai rana ta faɗi wannan shine jam'u taqdim kuna fahimta ki wannan sauki ne na addini karkashin wannan aya sallar isha ita ma da magariba ana iya musu haka shine sai kai jam'u taqdim a farkon magariba sai ku tsaya a hanya sai ku magariba sai ku yi ikama a yi isha idan a halin tafiya ne magariba raka'a uku isha raka'a biyu sai ku ci gaba da tafiyar ku abunku kuma babu wata sallah sai azuba ta yi za ka iya kuma ku ce to ai isha sai karfe takwas haka ba za mu tsaya ba sai takwas sai a yi magariba kafin a yi isha karfe takwas ba a yi laifi ba za ka iya cewa kai mu ba za mu yi ba sallah ba ma sai karfe sha ɗaya sai kuka tsaya sai aka yi magariba karfe sha ɗaya aka yi isha karfe sha ɗaya an yi daidai sunansa jam'u ta akhir duk wannan sauƙi ne da Allah ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta cikin akimi salata da duluki shamsi ila ghasaqil layl kuna fahimta da kyau sallar da ba za a iya mata wannan ba ita ce sallar asuba ita ba ta haɗe da kowace sallah ita ba a haɗa ta da ta bayan ta isha haka kuma ba a haɗa ta da ta gabanta a zahar ita ta ake yi shi yasa Allah ya ware ta anan ya ce wa qur'anan fajr kun fahimta da kyau ba ka duk wanda ya jinkirta asuba ya yi laifi bai da uzuri har rana ta fito duk wanda ya asuba kafin lokaci ya yi bai da uzuri sallarsa ba ta yi ba saboda Allah ya ce wa ƙur'an alfajir ka tsayi da sallar asuba a lokacin ta daban ana fahimta menene zai iya halarta wa mutum ya yi magariba da isha a lokaci guda ya yi azahar da la'asar a lokaci guda waɗannan su ne ake ce musu asbabul jam'i bainas salatai domin samun cikakken bayani akan wannan ka nemi karatun wa aqimis salata tarafayin naha na cikin suratu hud ko ka nemi cikakken bayani a cikin karatunmu na fikihu ko a cikin umdatul fikihi ko kuma a cikin sharhin al-muharrar ko da yake shi ba mu riga mun zo shi ba ko kuma duk abin da zaka je a wurin malamai don ka ji cikakken bayani akan yadda ake hada sallah amma yanzu kan dan abin da lokaci zai ba mu dama mu faɗa akan akimi salata da duluki shamsi ila basakin laili mun faɗa Allah ya ba mu lada cikin abin da ya zama daidai ya gafarta mana abin da ya zama kuskure wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh